قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا sai annabi Musa ya ce wa Kadir kar ka kama ni saboda barin mu akan mantuwa kuma kar ka kuntata mini ka tsananta min cikin zamana tare da kai